barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar eh, nasarawa a wannan yammaci na eh, alhamis yau 20 ga watan ramadan shekara na dubu shida bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yi daidai da 20 dai ga watan uku shekara na dubu biyu da goma sha biyar eh, shekara na dubu biyu da ishirin da biyar a kalandar musulunci Ah, a wannan majalisi namu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan kuma shi ne majalisinmu na 20 ɗin kuma na 106 a tafsirin suratu ali imran mun tsaya a tafsiri na aya na uku ne ɗari da hudu ko za mu sake karanta mun mu ɗora daga inda muka tsaya a wannan aya da fatar Allah maɗaukacin sarki ya mana jagora kafin mu shiga karatun ina son jawo hankalinmu akan waɗannan kwanaki da suka rage mana na wannan wata mai albarka waɗannan kwanaki guda goma su ne mafi alherin kwanakin wannan wata sai da aisha radiyallahu anha tana cewa kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها النبي عليه الصلاة والسلام yana ƙoƙari wajen ibada a goman ƙarshe sama da ƙoƙarin da yake yi a ranakun da ba cikinsu ba a wannan wata mai albarka hakanan tana cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئذره وأحيا ليلة وأيقظ أهله أنا عليه الصلاة والسلام يا كسن شيء إذا من كرشي يشقى وينا دورة تمرسا معنا ينا كارا أيمي وجنبوتا da ƙoƙari wajen yin ayyuka na alkhairi a wannan wata wa ahya laila kuma yana raya daransa qiyamul layl sannan wa aiqadha ahla bayin abun shi kadai yana kuma tayar da iyalansa su ma su yi abin da ya sawwaka na ibada da ƙoƙari wajen neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki a waɗannan kwanaki guda goma waɗannan kwanaki guda goma sun samu wannan falala na cewa su ne mafi alheri saboda abubuwa guda biyu da malamai suke ambata abu na farko kasancewansu su ne na ƙarshe ɗan Hmm? kasancewansu su ne na ƙarshe kuma abinda aka yi fi la'akari da shi ke nan ƙarshen lamarin abu da wani abu wanda yake abu ne mai alkhairi to doge a kansa zuwa ƙarshensa ya fi alkhairi da a yi shi a farko a bari a ƙarshe ɗin sannan annawa alaihi salatu wasu kamar da muka sani yana yawaita addu'a Allahumma ja'al khaira amali a wakira wa khaira ayyami yau ma'alƙa fi ya Allah ka sa mafi ficin ayyuka na zanto su ne ayyuka na na ƙarshe kuma ranar da zai zanto shi ne mafi alkhairi a gare ni shi ne ranar da zan gamu da kai abu na biyu shine kasancewar waɗannan kwanaki goma ake samun lailatul qadar da Allah madaukakin sarki ya ce lailatul qadri khairun min alfi shahar to kowa ya san a ramadan waɗannan wannan daren yake to amma a ramadan ɗin a kwanaki goma nan yake shi yasa suka fi falala shi yasa kuma ƙara ƙaimi wajen aikin alkhairi musamman tsayuwan dare ɗan abu ne mai mahimmanci ga duk mai neman alkhairin watan ramadan shi yasa annaba alaihi salatu wassalam kamar da sai da aisha ta rawaito kana ya takifu al-ashr al-awakhir min ramadan hatta tawaffahu Allah annabi yayi ta kokarin neman lailatul qadri ya yi itikafi a goman farko ya itikafi a goma na biyu kafin aka sanar da shi cewa ai yana goma na ƙarshe ne sai lizimci itikafi a goma na ƙarshe ɗin har Allah ya ɗauki ransu to a dunkule dai abubuwan da ake so a yi a goman ƙarshe ko kuma a ƙara ƙaimi wajen yin su ba bakin abubuwa ba ne su ne abubuwan da muke yin su a ramadan din in banda misali i'tikaf da zakatul fitr wanda shi yakan shiga a farkon watan shawwal shine mu tsara inganta azumin mu kafin nan mu ƙara tabbata bisa imaninmu al'istiƙamatu al'iman ɗan Allah madafin sarki ya kira mu da zai farlanta mana azumi da wannan suna to kada ka yadda ka samu ragowar imani ya dace a ce imaninka ya karu a watan ramadan ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam na biyu shine mu inganta azumin namu na uku mu ƙara ƙaimi wajen bayar da ciyarwa musamman iftarus sa'im duk wanda ya ciyar da mai azumi abin da ya buɗe bakinsa da shi zai samu lada irin na mai azumin ba tare da an rage masa komai a cikin nasa ba sannan abu na hudu shi ne shagaltuwa da alkur'ani mai girma ta hanyar karatunsa da kwaikwayonsa da tafsirinsa da kuma kira zuwa ga shiryarsa da kuma aiwatar da shirar a aikace gwargwadon abin da mutum zai iya a kowane rana sannan sallah mu ƙara inganta sallolinmu na farilla sannan mu yawaita ya mullai ɗinmu mu inganta shi mu nemi daren lailatul qadri ta hanyar yawaita wato ainihin sallah ah, in da na yi ne na awa ɗai ko awa ɗai da rabi to a wannan goman ƙarshe zanto za ka yi awa biyu ko uku kana kiyamullai sannan abu na gaba shi ne sadaka ba abin shi kaɗai ba hmm? da duk abin da ya sauwaka sadakan ruwa ne sadakan kuɗi waɗannan suna da matuƙar mahimmanci sosai ɗori akan ciyarwa su ma yawaita yinsu a waɗannan kwanaki goma na ƙarshe sannan addu'a a yawaita addu'a saboda mai azumi yana da karɓaɓɓen addu'a ko to a yawaita addu'a sai da aisha radiyallahu anha ta tambaye annabi sallallahu alaihi sallam. idan na gane da litul qadri wani addu'a zan yi annabi ya ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni to a yawaita addu'a da wannan da wannan da wannan lafazi sannan abu na gaba shine ƙara damƙon zumunta da soyayya da kyakkyawan zamantakewa ma iyali musamman mata da miji da abannan iyaye da kuma 'ya'ya kowa ya kokarin ya kai makura wajen yin albir wato aikin nagarta na dan uwansa sannan tuba da istighfari da yafiya ana suna daga shi abubuwan da Allah yake a wannan watan kuma yana buƙatar mu ma mu mutum Allah yana karɓar tuba a yawaita tuba alim Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum taba alaikum wa afa ankum saboda wannan karaba ta nema annabi alaihi salatu wassalam ya amsa addu'ar mala'ika jibril da mutumin da yake cikin ramadan har ramadan ya fita ba gafarta masa zunuban saboda to wannan yayi babban asara da tabewa haka a yawaita neman gafara a yawaita tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan wanda suka samu dama amma yankin alaka da kowa a dawo masallaci a yi i'tikafi hmm? sannan a ƙara ƙaimai wajen nisanta haramun a waɗannan kwanaki goma sannan a yi tanadin zakan kai waɗannan su ne abubuwa da dama aka fi so a wajen mai azumi to lallai a ƙara ƙoƙari wajen aiwatar da su a wannan kwanaki guda goma da fatar Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora ya ba mu dama na aiwatar da waɗannan abubuwa ɗin kuma ya karɓa mana ya samu shi intattu daga wuta Allahumma amin Allahumma amin ta haka za mu ɗora da inda muka tsaya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الفينات وأولئك لهم عذاب عظيم نعم الله مدفع يسركينا الشواء ولا تكونوا كالذين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما أسامو وتجمع دبتشكنكو ودن رداسوي كرا إزواج الهيري ذاسوي أمرني da kyakkyawa kuma za su yi hani daga mummuna wayan hauna anil munkar wa ula'ika humul muflihun kuma waɗannan su ne masu babbar rabo wala ta kunu kallazi na tafarraku kada ku zanto kamar waɗanda suka rarrabu wa talafu suka sassaɓa ma juna min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan gamsassun hujjoji sun isa gare su wa ula'ika lahum azabun azim waɗannan su ne masu ko suna da azaba mai girma ce mun yi bayanin wannan minkum mai take nufi in ma ya zanto al'ummar gaba ɗaya ta zanto al'umma mai kira zuwa ga alkhairi kuma ya zanto ana magana ne da sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya zanto da sulin ake nufi amma ana nufin wani bangare daga cikinsu su zanto masu wannan aiki ko kuma ana nufin musulmi gaba ɗaya kuma shi ma dai yana ɗaukan tafsirai guda biyu din da dama suna rinjayar da cewa ana nufin a samu waɗansu ne na musamman waɗanda za su kira zuwa ga alkhairi mun faɗi abinda ibn kasir ya faɗa to tafawut ne akwai abin da yake wajaba akan kowa ya kira akwai kuma ababen da sai waɗanda aka ɗora musu aka yi musu training suna da ilimin yin haka ɗan to shi ne yake zanto wajibi a kansu to abinda Allah yake cewa shi ne a samu gungun jama'a daga cikin al'umman musulmi waɗanda za su yi wannan aikin menene aikin yad'una ila alkhair wadda za su kira mutane zuwa alkhair alkhair malamai suna bashi fassara iri biyu a nan wurin fassara na farko alkhairu a nan wurin shine al-islam wadda za su kira zuwa musulunci da yada da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda sun ce alkhair anan ismun jami'un ko ismun yajma'u khisal al-islam sunani da ya hada dukkanin ayyukan musulunci ya zo a hadisin Uzaifa ibn al-Yaman yake cewa ya Rasulullah inna إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير fahal ba'da hadha alkhair min shar yace mun kasance a cikin rayuwa ta jahiliya da kuma sharri sai Allah ya zo mana da wannan alherin yana nufin musulunci to fahal ba'da hadha alkhair min shar shin bayan wannan alherin akwai wani sharri da zai zo mana kuma idan aka tafi akan wannan tafsirin sai zanto al'amuru bil ma'aruf wan nahi anil munkar da aka a kai sai zanto min abfi shay'i ala mughayrihi kenan wannan yana nufin musuluncin gaba dai a kira mutane su shiga musulunci sannan bayan sun shiga musuluncin kuma sai a yi musu umarni da kyakkyawa a yi musu hani da mummuna a cikin musulunci mun gane tafsiri na biyu na alkhair suka ce alkhair yana nufin duk wani abu mai kyau kawai wadda shari'a ta yarda da shi kenan a cikin musulunci yake ne duk abin da musulunci ya zo da shi hmm? wato ban da shi musuluncin duk abin da musuluncin ya zo da shi kwasan. wato bambanci tsakanin fassara na farkon da na biyun ba shi da wani yawa ba hmm? suka ce urida bil khairi ma yashmalu jami' al khairat abduk abin da ya shafi eh, alheri duk wani abin da zai amfanar da mutum to shi ne alkhairi eh, a samu waɗanda aikinsu kenan su kira mutane zuwa ga abin da zai amfane shi to anan al'amur bil ma'ruf wan nahi an munkar sai zanto ya shiga cikin alkhairi din amma an ambace shi ne saboda mahimmancinsa sai zanto min afdal khas ala al'am lil ihtimam bihi an kawo keɓaɓɓen abu bayan an faɗin shi a dunkule bayan ya shiga cikin wato gamayyar alkhairi sai kuma aka amin shi aka ambace shi don a nuna mahimmancinsa cikin abubuwa ko ayyuka na alkhairi to kira zuwa ga alkhairi da aikata alkhairi Allah madaukakin sarki ya ambace shi a alkur'ani a matsayin aikin annabawa wa auhayna ilaihim fi'l alkhairat wa iqama as-salati wa ita'a az-zakah wa kanu lana khashi'in ko abidin wa kanu lana khashi'in Allah da ya ambace annabawa sai ce wa auhayna ilaihim fi'l alkhairat man musu wahayi na aikata alhairai ta haka ana son musulmi ya zanto mai aikata alheri aikata alherin nan ta ɓangarori daban-daban na farko ya nuna abin a shi nashi ayyuka ɗan ya zanto duk abin da zai yi ya yi ƙyarda don yin abin da yake alheri ne a gare shi da mutanen da yake zama da su na biyu ya zanto yana kira yana kiran mutane zuwa ga alheri ta yin in zai yi magana abinda zai fita daga bakinsa alheri ne kamar da na ke cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to in zai yi magana ya faɗi alheri ko kuma ya shiru shine da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida shine da Allah ya ce wa idza qultum fa'dilu in za ku yi magana ku yi magana ta daidai hmm? magana ta alheri to nan. malamai suna cewa aikata alkhairi yana daga cikin amalul yawmi wal laila da Allah ya gindaya wa mummunai kamar yadda ya zo a cikin suratul hajj Allah madaukin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun ya ku waɗanda suka yi imani ku ƙanƙan da kai izuwa ga Allah madaukin sarki ta hanyar ruku'i da sujjada hmm? ku bautata ma Allah Madaukin sarki kuma ku aikata alheri don ku samu babbar rabu kun ga sallah aiki ne na yau da kullum mai ko bautar Allah Madaukin sarki aiki ne na yau da kullum ba ana yi wani lokaci mai banda wani lokaci ba to Allah sai ya sa aikin alheri a jerin waɗannan bautan da haka suka ce shi ma daga cikin ayyuka na yau da kullum ya dace kenan a cikin abinda musulmi zai wa kansa yi zabi kullum kamar da in ka je kwanciya za ka yi hararo shin ka yi ka biyar yau hmm? shin ka kare tauhidinka ba ka yi shirka ba hmm? to ya dace shi ma ka yi wa kanka hisabi mai kai na alheri wani alheri ka wato ainihin yi ma wani mutum hmm? ka kira wani zuwa alheri ka ba wani abu wanda ya amfane shi ka tun kuɗe ma wani wani mummunan abu hmm? ya dace a ce kowa ya ji cewa wajibansa ne a kullum a aikin alkhairi wannan shi ne abin zai zanto mana jiki in kowa ya ɗauki haka sai al'ummar ta zanto kamar yadda Allah ya ce waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa na bil ma'ruf wa na amil munkar so kira izuwa ga alkhairi dai shine eh, kira da duk izuwa ga duk abubuwa wadda musulunci ya zo da shi eh, a magance a kuma aikace to kira zuwa ga alkhairi malamai suna cewa ya bambanta daga wani zuwa wani akwai abin da yake a bayyana ne wadda kowane musulmi zai iya yinsa akwai kuma wanda yake buƙatar ilimi sai zanto ma'abota ilimin su ne za su yi wannan kira izuwa ga alkhairin da bai ba kowa zai iya yi ba wannan shine wadda ake kira fardu kifaya Wadda in aka samu ƙwararru wadda adadinsu ya wadatar na abin ya yaɗu cikin al'umma suka yi wannan to sun sauke masauran al'umma ɗin shi ne ake cewa iza kama bihil ba'adun kafi saƙaɓa anil baƙi kuma idan wato idan sashe waɗanda suka wadatu adadinsu ya kai su iya covering al'umma wajen aiwatar da wannan aiki to wajibcin ya sauka akan ɗaiɗaiku amma su akan su ya zanto wajibi hmm? to kuma kafin hakan ya zanto dole ya zanto suna da sharuɗai wadda sai sun cika wannan abin zai zanto wajibi a kansu misali idan alheri din shine yaƙi misali abokan gaba sun kawo hari magarin musulmi kunga nan…. alkhairin shine azabar da mutane su je su kare kasar musulmi ko ta hanyar mayar musu da raddi na yaki amma ba kowa ne ya kware a yaki ba hmm? to dole za a samu waɗanda suke da ƙarfi waɗanda aka yi masu training na yaki sojoji kenan ko da waɗanda ake yaki da su to kaga in suna da dole sai suna da wannan training ɗin a wannan lokacin wannan umarni da alkhairin ya zanto wajibi a kansu koko wani ne gashi ya fada a ruwa a rafi kuma bai iya iyo ba hmm? bai iya su ba kaga dole ai umarni da alkhairi anan ko mai alkhairin shine a tsamar da shi kowa ne ya iya su waɗansu ne ko to waɗanda suka iya kaga sharaɗin kenan ya zanto mutum ya iya su sai ya tafi ya je ya yi wannan aiki haka nan dangane da alkhairin al'amuru bil ma'ruf wa munkar shi kuma dole mutum ya zanto yana da ilimi na al'amura na addini dangane da da wannan ɗin to da haka ake iya gane waɗanda abin ya zanto wajibi a kansu sannan sai ya zanto fardo kifaya kan waɗanda suka cika sharɗaiɗan ko ya zanto a kan mutanen gari ko mutanen ƙazila in suka yi haka ɗin to shi kenan sun wadatar masauran in ko ba su yi ɗin ba to laifin rashin wannan alkhairi ɗin zai zanto a kan al'umma gabaɗayanta, mutanen garin gaba ko mutanen ƙabilar gabaɗaya, saboda gaba ɗayansu sun yi shuru ba su yi umarni da abin da yake alkhairi ba kuma waɗanda suke da ƙarfi da za su iya aikin ba su yi ba ga sun yi shuru kuma ba su yi ba amma fa ku sani waɗannan da suka cika sharɗan in sun yi su ne fa za su zama ladan ko dai sauran laifin eh, an ɗaga laifi a kanku amma wanda ya aikin shi zai samu shi zai samu lada ɗin to a nan mun faɗi da zo Allah madaukakin sarki ya ya yi umarni cewa a yi wannan amma wa za a yi wa sai abin Allah ya bar shi abu ɗai ولتكن منكم أمة يدعون من أين مفعول يدعون محذوف إن كي قبما ويأمرون بالمعروف يأمرون من وينهون عن المنكر شما أن ندب فدي وأي وان دزاء كرازوا الهير بفدي وأي وان دزاء مثلا أمرني لكي كاوان باب bai faɗi waye wadda za a yi masa hani da mummuna ɗin ba hikimar haka at saboda ya game kowa da kowa da ke bukatar a yi masa wannan ɗin hmm? kamar yadda Allah ya ce wallahu ya yad'u ila daris salam wa ya man yasha'u ila siratin mustaqim wallahu ya yad'u ila daris salam Allah yana kira zuwa ga gidan aminci yana kiran wa kowa da kowa yana kiran kowa da kowa to haka nan wannan da'awa izuwa ga alkhairi bai keɓanta da waɗansu ban da waɗansu ba haka nan umarni da kyakkyawa ba waɗansu ake wa ban da waɗansu ba haka nan hani da mummuna ba waɗansu ake yi wa ban da waɗansu ba a'a ana yi ma kowa da kowa amma sai dai yana da maratif akwai inda kai sharaɗin bai kai kai ba to kada kai hmm? akwai wanda shi ya cika sharaɗin yi ɗin to dole za yi kamar yadda za mu zo magani a cikin maratibul amri bil ma'ruf wannan ya anil to in an ce al ma'ruf da Hausa muna fassara shi da kyakkyawa ba mu ce umarni da kyakkyawa umarni da kyakkyawa abinda ake nufi da kyakkyawa ne duk abu wadda Allah maɗaukin sarki ya yarda da shi hmm? abin da shari'a ta zo ta yi nuni a kansa ko ta yi umarni da shi wannan shi ne kyakkyawa tsawon kai ka fahimci kyawunsa a hankalinka ko baka fahimta ba duk da cewa Allah maɗaukin sarki ya sanya mana fahimtar kyawun kyakkyawa jumlatan a kule a cikin hankulanmu amma ba hankali bai iya kaɗaita da sanin kyakkyawa dole sai hasken shari'a ya zo ya nuna masa cewa abu kaza kyakkyawan wannan shi yasa dole zanto akwai ilimin shari'a kafin ai umarni da kyakkyawa don kana iya umarni da abu kana ganin kyakkyawa ne alhali a shari'a mummuna ne ko ka yi hani da wani abu kana ganin mummuna ne alhali a shari'a ba mummuna ba ne shi yasa malamai sukan yi rubuce-rubuce akan sharaɗai na al'amur bil da ka'idodi na al'amur bil da annahiyu an al so duk abin da yake gaskiya ne kuma gyara ne karɓaɓɓe a wurin Allah madaukakin sarki wannan shine da ake nufi da almaru a shari'a sawon nasi ya zo a kan takarara ko kuma yana shiga cikin gamammun nassoshi da suke umarni da kyakkyawa hakanan almunkar shi shine muna cewa mummuna ko wato abin kyama abin ƙi saboda eh, idan an kyamashi abu to za a kishi shi yasa asalin eh, annukar a harshen larabci na nufin aljahlu hmm? abinda ana fushi da shi ba a sonsa abinda ba a saba da shi shi yasa ma a larabci abinda ba a saba da shi ba ana kiransa na kira hmm? ana kana kyamar abinda baka san shi ba ko baka saba da shi ba to anan abinda ake nufi da almunkar duk abinda shari'a ta yi hani a kansa ta bashi rijista a layin barna ta saka shi cikin batattun al'amurra wannan shine almunkar a shari'a kamar yadda muka faɗa dangane da ma'aruf shari'a ita take nuna mana cewa abu kaza munkari ne amma ta hanyar nassosi karara ko ta hanyar dalilai da nassosi suka yi nuni a kansu kenan ba duk abin da za a umarni da shi ne dole sai an samu nassi a kansa ba wato keɓaɓɓen nassi a za a iya samun gamaman nasti kamar irin wannan kunga ai ya ce ai umarni da alkhairi shi ya yasa malamai suke cewa alifun da lam da ke cikin alkhairi da alifun da lam da ke cikin almaruf da alifun da lam da ke cikin almunkar duka an zo da su ne lilistighraq le alistighraq duk wani abin da yake alheri ne to a samu daga cikin wannan al'ummar waɗanda za su yi umarni da shi duk wani abin da yake ma'arufi ne to a samu daga cikin wannan al'umma waɗanda za su yi umarni da shi duk wani abin da yake munkari ne to a samu waɗanda za su yi hani a kansa saboda haka wannan ayar ta wajabta da a samu waɗansu ɓangarori ko waɗansu jama'a na daga cikin musulmi da za su yi wannan aiki kamar da muka faɗa jiya na al'amur bil ma'ruf wa nahyu anil munkar ta tatawwan su su kafa wato ƙungiya ta su hmm? wannan ayat tana daga cikin ayoyi da ake amfani da ita wajen nuna halacci na kafa ƙungiya. na wa'azi hmm? zanto akwai waɗansu jama'a waɗanda za su yi ta ɗau'i su haɗu su haɗa kansu su shito mu yi mu ɗauki wannan nauyi mu sauke ma al'umma hakanan ana kafa hujja da ita na kafa hukumar hizba kamar da muka faɗa jiya ko hukumar da za a ba su wannan nauyi na al'amuru bil ma'ruf da kuma annahyu an al-munkar waɗansu malamai suna ƙoƙarin cewa akwai bambanci tsakanin eh, al'amur bil ma'aruf da kuma hizba cewa al'amur bil ma'aruf ya fi faɗi hmm, ta wani ɓangaren a lokaci guda hizba ɗin ya fi faɗi ta wani ta wani ɓangare ɗin eh, amma dai duk abin akwai tadakul a tsakanin shi al'amur bil ma'aruf da annahi anil munkar ya kunshi abubuwa ne guda biyu na farko bayanin al-ma'aruf da al-munkar ɗin sannan na biyu umarni da shi al da kuma hani da shi al-munkar in an ce ka yi umarni da kyakkyawa ai sai bayan ka san shi ko ka a karan kanka sannan ka yi bayani ma wanda za ka yi masa umarnin ya gane cewa wannan abin ma'arufi ne haka ne sannan sai ka yi masa umarni da shi shi ya sa kamar da muka fara ɗazu yana buƙatar ilimi to haka shi ma ah, batun hani dole ya zanto akwai bayanul munkar sannan annahyu an kenan an ce kai umarni da kyakkyawa ana cewa kai bayanin menene abu mai kyau sannan ka ce mutane su kai bayanin menene mummuna sannan misali in ka zo za ka yi magana akan sallah sai ka faɗa wa mutane menene sallah ko eh da mahimmancin sallah sannan sai ka yi musu umarni cewa lallai ku yi sallah saboda zai kai ku zuwa kaza kaza kaza in za ka yi mutane magana akan cewa ƙarya mummunan abu ne shari'a ba ta yadda da ita ba ga za ka wani cewa ƙarya ita ce bayar da labari saɓanin abin da yake a ƙudurinka kuma a aikace hmm? abu kaza ya faru kai ka faɗi aka san haka ko ko ka san wani abu a tambaye ka sai ka faɗi kishiya haka ɗin hmm? to wannan ɗaya daga cikin manya-manyan laifuka a musulunci sai ka faɗi alaikum hmm, wa iyakun ba. fa innal kariba ya haɗi ka kayi bayanin matsayinsa sannan ku guje shi saboda duk wanda bai guji wannan ba zai fada a kaza da kaza da kaza ko a azaba a wajen Allah madaukakin sarki amma waɗanda kake musu umarni da kyakkyawa da waɗanda kake musu hani da mummuna su su bi ko kar su bi wannan ba aikinka ba ne ba ba aikinka ba ne don wani zai yi umarni in ba abu ba zai ce ba zai sake yi ba saboda mai saboda ai yayi musu umarnin kuma ba su ba su bi ba a'a <clears throat> kai naka shine kai umarnin kai naka shine kai hani din amma sun hannu ba su hannu ba sun bi ba su bi ba wannan su ya shafa wannan su ya shafa don haka ba ka yi fushi don ka yi umarni da alkhairi yau gobe jibi ba daina ba a ce to kai ka daina wazi me za ka ce ai ba a aiki da shi hannun ba harkar ka bace kun gane ko ba aiki da shi aiki da shi maukulun ilaihim su wanda kai musu wannan wannan ya rage nasu shi wannan wazin naka zai zanto hujja a kansu a gaba ga Allah madauki sai kuma wulatul umur wanda aka ba su tamfiz ko shi yasa je da wani yake magana alƙalanci na ci a shi mai al'amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar shi ba alƙali bane hmm so akwai bangare na shugabanni dole su tabbatar da cewa mutane ba su yi kaza ba mutane ba su yi kaza ba wato dabbaka abun wannan ya shafe su akwai abubuwan da ya shafi daula akwai abubuwan da ita daular ma kanta da shafe ta ba tsakanin ka ne da Allah amma dole a wato ainihin yi maka umarni da ka yi imma wanda kowa dole yi umarni da shi ko kuma wanda hezba za su yi umarni da shi ko kuma shugabanni za su yi umarni da shi suna da ke ku gane wannan kamar yadda shi wanda ake umarni da alkhairi ko ake hani da mummuna shi ko ba aikin shi ne ya ce to kai ba da mu umarnin kai kai shi ma ba aikinsa sa bane wannan ba aikinsa sa bane aikin aikinsa shi ne in ka gaya masa ya fahimci cewa kyakkyawa ne ya bi gaskiya ya aiki shi, ya fahimci cewa mummuna ne ya bari ya gode maka Allah ya yi amfani da kai wajen ya tuba daga mummuna abu saboda ba sharaɗin karɓan umarni da kyakkyawa shine zanto wanda ke maka umarnin shi ya kubuta baya laifi ba in haka ne da muka karanta in ba ku ba inda muka yi tafsirin suratul bakara atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala Ibn ibnu ya yace wannan ayar ba ta nufin cewa sai baka da laifin kokobo sannan za ka yi umarni a duk mutum tara ne bai cika goma ba mun gane ko? to sawa'un kai kayi abin da kake umarni da ayi ko ba ka yi ba wajibi ne dai ka isar da saƙon yanka ko koyinka kuma wannan tsakaninka ne kai ba da Allah tsakaninka da da Allah don zai tambaye ka so wajibi biyu ne kai mai fada ba kana fada wa mutane ne kadai ba kana fada wa har kanka ne ma to kai sai kai wanda zai tambaye ka akai shine Allah madaukakin sarki ko kuma shugabannin da aka ɗaura su in abin ya shafi shugabanni ne wajibi na biyu shine ka faɗa kuma waɗansu su yi aiki amma sun yi ko ba su yi ba wani malami ya rubuta littafi ya ce du'atul ba. cewa mu masu kira ne hmm? ba alƙalai ne mu ba ba masu zartar da hukunci akan mutane ba ne a masu kiransu ne da ayoyi da alƙur'ani ayoyin alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da hikima da dabaru na zance ina fatan mun gani to shi kuma wanda ake ake masa da'awa shi shi shine ya saurara Hmm? ya saurari masu wa'azi sannan bayan nan ya yi aiki da abin da ta bayyana masa ta gaskiya cikin zancen su. amma su sun aikata ko ba su aikata ba wannan ba aikinsa ba ne baya nufin kuma cewa kenan don kai za ka iya faɗa kai kuma ka yi watsi da aiki a amma musulunci bai yarda ba da wata ka'idar da waɗansu gurbi suke faɗa cewa do as I say ko amma don't do as I do wai kai abinda na faɗa karka damu da ni kada kai irin abinda ne a ana so mai faɗa a ji a ga yana kamanta abin da yake faɗa a musulunci amma maganar da muke anan shine kai ba kai za ka yi masa hijabi ba don ya ce maka tashi ka yi zalla Allah musa'an na taɓa jin wata shari'ar da mata ne da miji mijin baya sallah musulmi ba amma a za'ar zai yana baccin sal'asa zai zai idan ta tashe shi ta shi tashi ka yi sallah a yayin da suna da ɗan saɓani haka sai ce mata ta nuna masa ina ne gidan ubanta a madina za su zo tana matsa mashi cewa sai ya yi sallah ina ruwan ta ci hmm? ina ruwan ta ci in za ta yi sallarta ta yi ta yi sallarta ragon na ai bai halarta ta ci gaba da zama da mutumin da baya sallah hakanan Allah ya hakaito mana labarin waɗanda ya ba su ilimi amma saboda rashin aiki da ilimin sun halaka ko ya zama malamunmu da dama suna cewa mala ilmu illal amal ilimi ba wani abu ne sai aiki da ilimi din to shi wato wannan wani ɓangare ne ina ƙara bayani wannan kada mu cakuda inda waɗansu suke cakudawa cewa ba za ka yi umarni da alheri ba sai kai ka yi alherin tukunna ai akwai alherin da zaka wani da shi ma ba za ka iya yinsa ba yanzu malamai ne suke wa'azi akan zakka suna da kudin zakka eh jama'a yanzu ka ce sai malami ya fitar da zakka sannan zaka bi wa'azin sa na cewa ka fitar da zakka kai kana da kudin shi ba shi ne shi hmm? to ka shi nan kwanan nan ma mun yi ta magana akan aikin hajji ba eh ba ga shi malam yana ta jamana shi ke jamana a aikin hajji ba to ni na san bai taba zuwa aikin hajji ba sai a ce kar ya jawo mana a aikin hajji sai ya fara zuwa aikin hajji babu talazo tsakanin waɗannan mutum shi ne abin da muke so a faɗa ɗin kun gane ko Yau. to wannan ayar ta wajabta mana wannan na faɗi cewa malamai suna faɗan sharuɗai na yin wannan ok akwai abin da na faɗa zo eh, jiya hadisin mara minkun munkaran ko shi ya shafi ɓangare na munkari ne ba na al'amur bil ma'ruf ba kun gane ko kuma a nan yana maganan taghyir annabi alaihi salatu wasallam ya eh, amfani da lafazi ne na taghyir ko to taghyir fadin sa bai kai na annahyu ba hmm kana iya yin hani da abu amma ba za ka iya canza shi ba ba za ka iya ba za ka iya canza shi ba shi yasa shi annahyu anil munkar yawanci ai da baki ake yi kamar al'amuru bil ma'ruf din ma an bayyana ne da mai da baki amma taghyir taghyir canza ɓarna. to wannan shi ne ake yin sa a martabobi maratib guda uku da Annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa amfani da hannu hmm? ka kama hannun mutumin da zai ɓarna, hmm? ka hana shi kaga ka canza yanayin sa ne ko kuma ka yi amfani da iko hmm, kai wata doka wadda dokan zai sa ba zai yi wannan abun ba ya yi nufin ya yi amma ya ji tsoron doka sai bai yi ba kaga wannan canza masa yanayi akwai wadda kuma ana yin da canzawa din da baka ɗin. wanda shine yadda ake yin nahi din to ana yin nahi bil lisan ana yin taghyir ma bi bil lisan wasu da kuma suke suna hamal din taghyir da annabi ya faɗa na a matsayin annahi akwai da zaka yi masa tsawa ne da baka aiko daina abu kaza kuma zai ji sai daina kaga ai ya canza daga wani mummunan yanayi zuwa wani yanayi amma abin da kai amfani da shi wato ainihin magana ne ka yi hani kuma ka canza da baki sannan abu na ƙarshe da na shi ne babu wani martaba na imani a bayansa Shi ka kai inkarin abin da zuciyarka ka canza shi da zuciyarka ai ya zanto ka kyamace shi ka yi burin ina ma da kana da za ka iya magana ko za ka iya amfani da wani ƙarfi naka ka canza wannan ɗin hmm? to shi dai al'amurwan nahiyu yana kasancewa ne da al sai kuma da al ɗin, hmm? amma amma at ya kunu shima bil yad duka da suna zanto biliyad da bil at yana zanto bilkalbi, qalbi amma ma'ana at-taghir bil qalbi shine wato mutum ya kyamaci abin a zuciyarsa kuma ya ta san makansa burin ina ma da zai iya ya amfani da su waɗannan guda biyu da ake canzawa da su malamai suna ambatan ƙa'idodi na al'amur bil da annahi al-munkar bari dai in faɗi waɗansu a dunkule ko lokacin mai to bari yi tambihi akan abu guda sai gobe mu ɗora kuke tambihin da muka yi ne yawa da ɗauki eh, bari zai yi sarrafin su tun da ba sharhinsu za mai ba a tafsiri ake sharhinsu ba a fikihu ake magana da adab hmm? da da'awa ake magana dalla-dalla akan abin nan abin da ya shafi a ka'idodi na al'amur bil maruf ka'ida na farko shine cewa abin da ke tabbatar mana da abu kaza marufi ne ko munkar shine shari'a ba gani na ko hankali na ba wannan na riga na faɗi shi ko abu na biyu dole ne mutum ya sani cewa abu kaza ma'ruf ne ko munkar ta hanyar shari'a din kafin yayi umarni da shi na uku abin da ya shafi munkari dole mutum ya tabbatar munkarin ne kafin yayi umarni da shi haka kafin yayi hani akan sa at-tahaqquq min kawnihi munkaran ah, kuma wannan yana iya kasancewa ta hanya guda biyu kuma kowane akwai yanayinsa abu kagai munkari ne ya zanto akwai shi ɗin imma ya zanto ga alamu kamar za a yi hmm? ko kuma ya zanto ga shi ana yinsa ko kuma ya zanto an gama yi ga alamu an yi shi a kowane irin wannan yanayin ya dace a yi wato ainihin mana sai an samu tabbaci akan ɗaya ukun nan kafin a yi hani da munkari hakan dole ya zanto abu ne wanda yake a bayyane ba zuwa kai ba zuwa za ka yi ka je ka binciko mutum a gidansa ka gama shi ne abinda na faɗa ce ko ba ta jassusi za ka yi ba sannan tabbatar da cewa lalle munkari ne to ya zanto abu ne wadda gama garin malamai ba sa ne a kai amma abinda malamai sun rabu gida biyu a kai to wannan kamar yadda muka sha faɗa sai dai kai debate ko a yi muhawarar cewa abu kaza ba ba ne amma ba za ka zo ka muna namu mai kai masa inkari ala hisba ba sai dai a yi ayi ƙashar ilimi kai. sana abu na hudu shi ne dole mutum ya san yadda ake yi umarni da yadda kuma ake yin hani ɗan kafin ya yi umarni da kyakkyawa ko ya hani wanda daga cikinsu su ne waɗannan martabi guda uku da muka ambata inkari da hannu ko da iko yana da sharaɗansa da inkari da harshe yana da nashi tsare-tsaren da inkari kuma da zuciya yana da nashi tsare-tsaren abu na biyar shi ne gabatar da mafi mahimmanci akan wanda ke da mahimmanci amma yana buƙatar mabuga misali abinda ya fi muni in akwai abubuwa guda biyu dukansu masu kyau ne amma ɗai ya fi mahimmanci kuma ba zai yi kai umarni da su duka biyu ba to sai ka yi umarni da wanda ya fi mahimmancin a lokacin kabar mai mahimmancin haka abu guda biyu munana ɗai ya fi muni a kan ɗaya kuma ba zai yi ka yi hani duka biyun a lokaci guda ba hmm? to sai ka yi hani da wanda ya fi muni ɗin shi ne abinda ya shahara ake bayar da misali lokacin da shekul islam ibn taimiyya ya zo wuce da abokanansa suka ga mutanen tatar sun taru suna shan giya su waɗanda mutanen aikinsu zuwa suke suna kashe mutane kai ba gaira ba dalili kamar iya waɗancan 'yan boko haram hmm? to sai waɗansu suka ce a ah, ya za mu ga mutanen na suna shan giya ba za mu hana su ba sai shi musu a ah, ku kyale su su shagin in sun tashi in ba giyan suke sha ba to za su je ne suna kashe mutane da kashe mutane da shan giya wanda ya fi muni kashe mutane ko to in ba za ka iya hana duka biyun ba to sai ka hana ɗaya ka bar ɗayan wani ya zo ya hana wanda zai iya kai kai wanda za ka iya shi ne ka tafiyar da wanda ya fi muni ɗan haka nan ah, bin abu sannu-sannu gyara bai wa a lokaci guda ko sai a hankali kamar da hadar azu baka baka yi gaggawa ba ka ce shi kenan ka riga yi umarni ba abi ba kai musu addu'a Allah ya tsine musu ko kuma ka shiga gaba da su ka daina kira akwai annabin da har ya gama kira mutum ɗaya ne kawai ya amsa masa akwai annabin da har ya gama kira mutane biyu ne kawai suka amsa masa amma ba su yi fushi sun daina kira ba annabi nuh shekara dubu yayi ba hamsin amma Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil in kadan ne kawai suka yi imani da shi amma ya hakura to ba damuwa tambayin da nake so mu idan ma karasa gobe sai mu gama ayoyin insha Allah abinda muka faɗa ya zanto daidai falalashe daga Allah muna roƙon sai da mana wadda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa alihi wa sallam فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته